nam alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muka ambata cewa karamci ɗai-ɗai-ɗai wadda guda ashirin muka ambata amma yanzu ga littafi na nuna muku wanda yake nuna wani sauƙi da allah ya yi wa mata guda talatin amma kuma ga wasu abubuwa da mata suka ɗaga so kafin mu je inda mata suka dosa bari mu faɗi wasu hadisai da annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi magana akan mata duk wannan alheri da duk wannan abin da allah ya yi wa mata sun kasa ƙasa yanzu suna da mayaƙa waɗanda suna yaƙi akan 'yancin mata Me wannan yaƙin fa da yake yi har yanzu bai iya har yanzu nan za ka ji cewa ana neman kuɗi da mata ana neman kuɗi da hoton mata ana neman kuɗi da muryar mata ana neman kuɗi da tsiraicin mace ana fito da shi a fili a biya kuɗi a kalla duk matan kuma suna zaune kuma sannan wai suna da wasu ma mata wai masu kare musu wai abin nan 'yancin mata har yanzu na sha faɗi ko wannan wayar ka buga muryar mace ake gaya maka saboda an sai da muryar mace wai network busy mace ake sawa idan ka shiga saudiya saboda sun san mace da darajarta wallahi namiji ne yake ma magana duk inda ka buga ko ya ce maka an raƙamun ladhi talabtahu la yumkinu ittisalu bihi namiji ne yake magana amma ku a nan har yanzu muryar ku ake sayarwa amma masu addini kuke kallon suna ci muku mutunci wai har yanzu idan malamin addini ya magana akan mace wata jahila ta fito a duniya tana kalubalantar malamin ba ta san ƙawa'idi ba abinda ta iya kiɗa da waƙa amma wai waɗannan su suke iya kalubalantar malaman addini sun yi magana yanzu shaƙiyancin ma da ake sai a ɗauko hoton malami a ɗauko na wata mata sai a zo a haɗa saboda cin fiska da mata suke ma addini da cin fiska da ake wa malaman addini manzan Allah ya ce ma taraktu ba'adi fitnatan hiya adarru ala rijali minan nisa imamul bukhari ya fitar da wannan hadisi ya ce manzan Allah ya ce ban wata fitina ba a bayana ban wata fitina ba a bayana wanda za ta cutar da mazaje a duniya kamar mata wannan maganar ba ni na yi ta ba manzan Allah ne ya yi ta imamul bukhari ne ya ruwaito ta imam muslim ne ya ruwaito ta ban bar wata fitina ba wanda za ta adar tafi cutaswa kan mazaje kamar mace to yanzu ke idan kin gane wannan hadisin cewa babu wata fitina da manzon Allah ya bari a baya wanda ta fi cutar mazaje kamar mace to ya kamata ki san ina kika dosa haka ne ya kamata ki san me zaki dan me manzon Allah ya siffanta ki da fitina kuma fitinar da tafi kowace cutar namiji ita ce mace me yasa dole akwai matsala saboda manzan Allah cikin abin da Allah ya nuna masa ai za a samu nisa'un kasiyat mata masu tsiraici yanzu karka manta ka gan nan kowa ta zo da hijabi ko to in gidan biki za ta je ba za ta wannan hijabi ba kuma yanzu akwai waɗanda suka munafurce mu suna ganin kamar sun kamar sun munafurci gardawa Eh, irin antisocial din nan yanzu ai ba za su iya gane kuma ba mu gidada ka kasan mu ana kallon mu wai da wani kauyawan mutane irin har yanzu ba mu waye din nan ba don haka in an gan mu ma sai a zo da addini idan an ba mu baya kuma a yi tsiya to wallahi Allah kike matsiya ba na ne ba na ni da kika mun tsiya ban da alƙalamin zunubi banda kuma alƙalamin lada ba abin da zan iya miki allan dai da kika yi ma bari tun da ai malam da koro suka gayyato wallahi hijabi za mu sa har ƙasa eh tun da malam da koro ne zai zo to ina ruwan malam da koro da hijabinki ko ki ko karki malam da koro ba ruwansa allan da ya yi ki ne yake da ruwa kuma allan da yake rubuta zunubi shi ke da komai shi ke da wuta shi ke da aljanna malam da koro bai da komai shi ma bawa ne kawai kokari yake samu ya tsira ai ba cewa za a yi burin da koro ya cika ba sai a ce burin manzan allah ya cika ai shi ne ya ce ai ko ni na ce ai hijabi kuma Allah ne ya faɗa ya ko ya biyu kulle a zuwa jika wa banatika wa nisa'il mu'minina alaihin na min bihin zalika adna an yu'rafna fala uzai. ba qur'ani ne? suratul ahzab surar ma da aka ce eh, eh, a karantawa mata ko saboda wai ku siffantu da siffar da Allah yake so kuma Allah cewa zalika adna an yu'rafna wannan fa shine yafi kusa da a san su kuma fala yu'zain ba za a cutar da su ba abu na biyu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace ittaqud dunya ku ji tsoron duniya mazaje wattaqun nisa ku ji tsoron mata ya ku mutane fa inna awwala fitnatin bani isra'ila kanat fin nisa' farkon fitinar da ta samu bani isra'ila daga mata ta taso don haka wannan al'umma din ta yi hankali na rantse da allah wannan al'ummar ta yi a hankali idan duk abin da mata suka tsara shi za a yi to na rantse da allah akwai nadama a nan gaba saboda manzan allah ne yanzu yake magana ku ji tsoron duniya kuma ku ji tsoron al'amarin mata farkon fitinar bani isra'ila cikin mata ta abu yanzu duk bala'in da ake yi da tsiraici da duk abin da ka sani suwaye ne mata su ne jagaba su ne jagaba duk wanda matar shi ta zo ta kule da shi cikin mayafi ta ba shi shawara ka ji tsoron Allah na rantse da Allah zai bi wallahi zai bi ai matan tasiri ne da su shi yasa manzon Allah yake cewa a ji tsoron al'amarin su tasiri suke da sun yi tasiri akan manza Allah na wani mutum kun cika duniya da sabo ta yaya bala'i ba zai same ku ba yanzu ku ne ba ku da mazaje yanzu ku ne aka bar ku da cefanen gidaje yanzu ku ne aka bar ku da ya za ku da 'ya'ya yanzu mazan ake kashewa yanzu ku ba ku san inda kuka fuskanta ba har yanzu ba za ku dawo ga Allah ba ku ce Allah za ku bi ya muku sauki har yanzu tsare-tsaren ku cikin sabon Allah yake tafiya har yanzu yanzu idan ka ba su dama sai su shirya maka biki na kwana goma kowace rana da abin da rashi ka dubi dai har ƙauyanci da Allah ya washe shi ya ce al'arabu a shaddu kufuran ƙauyanci sai da mata suka zo suka sama masa mazauni a cikin wannan al'ummar in za su yi aure wai akwai ranar ƙauyawa waɗannan mutane yanzu kana tambayar mu ina suka dosa sai mun zo mun ce musu ga inda suka dosa ai su ma sun inda su ma sun inda suka dosa mu ga makan mu gaskiya wallahi kun san inda kuka dosa wallahi daga nan sai jahannama maganar gaskiya guda ɗaya ce ai bari ku ji wannan wannan da na gaya muku nisa'u ahlun nar mata 'yan wuta ya ce akwai mafatihun nar amalin nisa yace makullan wuta suna hannun makullan wutar jahannama suna hannun mata inda suka dosa kenan na rantse da Allah ko ku shiga hankalinku da gaske nake ko a alkiyama za mu gamu da ku kuma wallahi sai kun ce na gaya muku billahi lazi ko ku sake tsari ko kuma wallahi inda kuka dosa halaka ne wannan ita ce gaskiyar magana za ka ji mabuɗan wutan kuma sai ka ce duk mata suna cikin wannan sai 'yan kaɗan wallahi sai wanda Allah ya tseratar Manzan Allah ya ce ana uku ya ce wa man ya ta'ammala tarikh ala tuli madahu wanda duk ya kula da tarihin duniya tun da aka kafa duniya in dai za ka lura da tarihi kuma za ka karanta shi a bisa tsawonsa kasan cewa anna akbaru asbabal inhiyaril hadara abin da ya rusar da al'umma ya lalatar da al'umma al'ummar ta zamanto ta yi ɗaiɗai kuma ɗabi'u da tarbiyya da halayya duk suka lalace halayya nagartattu suka zamanto sun ɓaci jara'in munanan laifuka suka bayyano suka bazu a rayuwa ya ce wallahi idan ka kalli waɗannan inda ka bi tarihi ka san duk mata ne suka farar da shi duk waɗannan abubuwa ne wallahi mata suka farar da su ba za su ji daɗi ba ai ɗazu muna magana allah ya mata tausayi tana ganin kamar shigo shigo ake yi idan eh, haka ana ganin eh to yanzu an fara isowa inda kuka dosa da yawa mata sun haddasa barna ko a cikin bukukuwar auratayyar yau abu ya lalace kuma wallahi mata ne suka sa mutane a ciki za ga mutum da kansa babba ne shi kuma kudinsa ya kashe amma zai fito kofar gida na cewa ka san sha'anin mata ne bayan da aka iya da su ba fa so yake ba amma wallahi haka ya hakura kyale su to inda muka dosa shine lalacewar tarbiyya da lala da afkuwar laifuffuka a bayan ƙasa da dukkan abin da ka sani na rushewar takaddum ci gaban mutane da sauran lalacewar su auba ya faru ne ta hanyar waɗannan mutane ibnul qayyim yake cewa anna tamkinan nisa al-ikhtilat huwa asalu kullu baliya ya a ba wa mata damar cuɗanya da maza su rinka cuɗanyuwa ya ce wannan shine asalin kowane irin bala'i da ka sani bayan manzo Allah cewa jannibu baina anfasikum ku nesanta tsakanin ma numfashin a nesanta tsakanin numfashin maza da mata numfashi in ba matakka bane ba da za a yi numfashinta yana bugun ka kana bugun nata ta ka duba ka gani duk tarurruka da ka sani haka suke tafiya wannan ita ce fitina sannan ya ci gaba yake cewa wa min wa huwa min a'zamil asbabin nuzulil uquba kuma wannan abun da ake yi shine mafi tsananin bala'in musifar wato uquba da take sauka kama anna asbaba fasadil umuril amma wal khassa kamar yadda yadda mata ake cuɗanyuwa ake yin abubuwa tare shine dalilin lalacewa ko saukar ukuba to haka kuma shine sanadiyar bacin al'amuran al'umma na lalacewarta wannan shine babbar musiba yace kuma shine sababin likasratul fawahish shine mafi yawa mafi sababin girman yaduwar alfasha saboda mace ba ta jin kunyar namiji namiji ba ya jin kunyar mace yanzu ka duba fa yadda al'umma ta zama ka duba ka gani yadda al'umma ta dawo ka dubi mace ce take fitowa a tiktok tana kada kirjinta tana nuna bayanta mace ce take wannan wani irin fasadi ne wannan wani irin lalacewa ne wannan wa mimma yuwajihul mar'an fi hadha zaman yana daga cikin abin da yake fuskantar mace a wannan zamani sufurun nisa tsiraici da mata suke nuna wa tabarrujuhunna da yadda suke fitowa tsirara kuma duk wasu auba da ka sani na fitintunu a wannan gurin ya ƙare a nan ake saboda haka yau mata suna fuskantar matsaloli iri daban-daban Ka dai mai auren matukunna mai auren ma ta yi makanta baki kuma bakin ya kama ta. don haka tana fuskantar problem wannan mai auren kenan ina ga wanda ba ta da auren mata ne suke tafiya suna cewa namiji ba ɗan goyo ba ne dan jefarwa ne kuma su ne suka ce namiji in ka biye mishi za ka mutu ba ka da uba to wani uban da kike cewa ba ki da shi kina da shi ai namiji ne shi ma mutumin banza ne ba mutumin ba dan goyo ba ne ai kuma idan ka tafi namiji kan gaba daya ah banza Allah ba namiji ba ne dan me za ka yi wannan lafazin babanki ba namiji ba ne ko kawunki ba namiji ba ne ko kuma babbanki ba namiji ba ne baki da ya kama su har matar da take da aure kullum kushewa mijinta take da haka inda ta fuskanta akwai bala'i a gaba wallahi nake gaya muku a yanzu misali kana liman eh, ka zo kai ta rera alkur'ani da hudu ba da wani wane ne kai tai kawai sai wani mutum ya ga matarsa da ciki kuma ta haihu sai ce to sunansa dauda yanzu ya maka takwara to wannan takwarar fa ba fa ɗaga hannu ya yi addu'a ba amma wallahi addu'a yake kan takwarar addu'a yake burinsa me yake buri abin da yake fata shi dan nan ya zama irin haka ne ko bai ɗaga hannu ya ce Allah kaza amma addu'a ce to ke kullum abin da kike ga mijinki ba dan goyo bane dan haka ke ma addu'a kike fata kike shi yasa kuke fuskantar bala'i za ga mutum da matar shi amma yana kodata saboda bakinta kullum ba alheri idan ta shiga gidan makwabta ta ga an yi wata miya cewa take sai a anguwa mijin ma bai wuce ta tona masa asiri ba mijin ma bai wuce kawarta da ta zo suka ci abincin da mijin ya kawo suka sha ruwa bai wuce mijin har yanzu ta saka faifayinsa da shi da ita da kawarta su zagi mijin kuma ta tafi ita ma ta tafi gidanta har yanzu waɗannan matan su ne za ka zo ka ce inda suka dosa alheri ne ai ko kaɗan na rantse da Allah akwai bala'i yana jiran ku sai da in kun tuba kun daina wallahi billahi kuma ba ma wai wannan ba yanzu wasu suna nan bakinsu ya jawo musu mazajen sun gudu sun basu ya barki da 'ya'ya hudu ko biyar ko wani abu mai kama da haka bakinki ne ya jawo yanzu kike bara wannan a duniya kenan kafin mu je lahira a duniya kafin ki je lahira yanzu ku ne kuka ƙago abin da aka kasa ku? saboda kowace ya yanzu abin da take so shine tana son sai aurenta ya kai irin na wanci gidanku ko keken hawa babu jaki ma ba ku da shi jaki ba ku da shi ba ki da kuɗi amma kin ce dole irin yadda aka yi a wurin waccan an mata akwatuna biyar ke ma sai an yi a aurenki kina son a yi ranar indiyawa a yi ranar ƙauyawa akwai holy moon akwai wane ne wane ne duka saban allah ne nan kuke taruwa kawai fa don kawai za a kai kayan aure sai a ce sai an samu motoci wajen talatin akwai bayan allah waliyai a anguwar suna karatun Alƙur'ani a cikin zaurukansu malamai ne ba jin kunyarsu akwai waɗanda suka raɗa muku suna akwai wanda uwarki ce ta mutu su suka yi mata sallah suka yi mata addu'a ba jin kunyarsu haka kuke zuwa kofar gidajensu ku hana su sakat a kofar gidansu don kun kawo kayan aure ku ta guda ba haka ake ba yana ciki malami ne ba abin da ya iya sai istighfari da karatun alkur'ani ya ce me yake faruwa a ce masa ai gashi ya ce to Allah wa daren to Allah wa daren ta biyu ku kenan na rantse da Allah ta biyu ku kenan dan bakinsa bai sabo wannan yasa za a yi aurenki ba za ki albarka ba inda kika fuskanta kenan wannan yasa ƴaƴan da zaki haifa ba za su yi albarka ba wannan yasa auren ba zai ɗore ba ko a miki ciki ki fito da wannan al'adar kana da mata ba ka da shi ko ba ga irinta ba irin irinta kenan to kuma yanzu ma dauda ka isa yanzu ka ga wannan ka ce baya son mace to yanzu yanzu wannan da za mu nuna wata ita ma bata da mijin ko dan takara bata da shi wallahi candidate dan takara bata da shi ina gaya maka balle ta ci zaben malam maganar gaskiya muke abin da ya hana wallahi wannan al'adun ne da suka zo suka cusa inda suka fuskanta kuma yawa suke yi mazajen da suke da matan ma mutuwa suke wallahi billahi sannan kuma in an tashi haifuwar haifuwar su ake da yawa yanzu haka a duniya an tabbatar da cewa mata sun fi mazaje yawa an tabbatar da wannan kuma al'adar da kuka ɗauko shi kuka sa a'a ke ba 'yar minista ba sai an yi abin da aka yi a wurin 'yar minista don ƙarya ina za ka samu kuɗi ke aure in ka gama jami'a ka kai shekara ashirin da wani abu wanda tun kafin shekara ashirin ɗin ka balaga ita ma ta balaga ko dai a yi fasadi a ci gaba da saba ma Allah ya ƙara fushi da mutane a daushi wutar sosai ko kuma ya zamanto kawai kana kallo bayar da ka iya ka gama sabis bautar ƙasa ka yi sa'a ka samu aikin gwamnati in baka yi sa'a ba ka tsaya gararan ba bayan gama jami'ar ka shekara biyar ko shida ga 'yar mutane nan tana yawo al'ada ta hana ka ka aura kai ma ɗin ba ka da shi ka gama taru in ka samu aikin gwamnati duk wata ka cire ka zai turmin atamfa ka aje shekara kana da turmin atamfa sha biyu kana tara kayan aure daga nan sha biyu ma sun yi kaɗan turmi sha biyu ma sun yi kaɗan haka kuke ɗauka sun yi kaɗan saboda haka yanzu ka gama wannan shekarar shekara ta biyu za ka fara taru na batun masu akwati shekara biyu kenan yanzu ka gama da akwati da turmi sha biyu shekara ta uku ana biyan ka albashi kana cirewa can za ka tafi layin 'yan bureziya da 'yan layin 'yan takalma da 'yan jakakkuna ka samu shekara ta hudu za ka tafi layin masu kayan mai da 'yan warwaro da 'yan wane ne da sauransu watakila ka yi shekara shida ka gama tara kayan auren kai fa'a naka ka tunanin akwatukunan nan da kai guda biyar yanzu lallai wajibin uban ne a gaggauta a maka aure don ka yi kaya da kai baka da hankali ne da kai wannan kayan kake ta cewa ubanta sai an yi ka manta da kai yanzu kana zaune ne kana tunanin sai ubanta ya kawo ta da gado ya kawo ta da carpet ya kawo ta da fridge ya kawo ta da tv ya kawo ta da wane ne da labulan ɗakin ka ina zai samu kuɗin shi ma al'adar da ta tanke shi yadda ta tanke ka haka ta tanke shi don haka mata ina kuka dosa a wannan zamanin ba aure nan kuka dosa to idan kuma muka kuskura wannan abin ya cimma burinsa ba auren ko ba auren to zina kuma za ta mana yawa don babu imani babu imani daga zina kuma ta faru to mu shirya tattalin arzikinmu zai mutu tsiya za ta faru da talauci daga nan kuma sai mu shirya cewa za a zubar da jini to yanzu abin da ake ciki kenan wannan shine matsala da muke ciki na haka waɗannan al'amura da kake gani cewa a hakan fa bayan mata baki suke yi kansu kullum bakin suke yi kansu ana ta tafiya a haka ba su da niyyar gyara yanzu mu ire-irenmu ma ire-irenmu ma masu magana idan mata sun gan mu suke ji nan wani suka ta rigima da da matar shi malam da koron nan tsanani da musifa mutum bala'in tsiya kawai kullum musifa kaza to kaga yanzu ni ne dan bala'i yanzu ni ne dan bala'i yanzu tsakani da Allah kuma duk kokarin da nake fashi ne ta samu sauki ta shiga aljanna amma duk da haka yanzu ni ne dan bala'i wai a batta ta yi abin da ta ga dama shine shakatawa wanda kuma ba daidai ba ne to yanzu wani bala'i da ya samu wannan al'umma shine na yawo da tsiraici yawo da tsiraici da 'ya'yan mata musulmai suke yi a cikin tiktok wannan shine gaskiyar magana mace da aurenta da aurenta da mijinta su tashi su yi rawa a cikin ɗakinsu su kafa kyamara su ɗauka su tura a duniya wannan matar da wannan mijin wai suna son su gama da allah lafiya ina jin ƙarya ne ko ba a gaya maka ba kasan ƙarya ne ko ba a gaya miki bakin san hanyar da kika bi uwarki ba ta yi wannan aikin ba mahaifiyarki ba ce wannan kakarki ba ce wannan amma hakan aka yi yanzu abin da ake yi kenan don haka zamani ne na shaƙiyai zamani ne na shaƙiyanci kuma kaɗan ne tukunna daga wannan da irin wannan abin da na faɗa manzan Allah ya yi magana ya ce za a zo lokacin da mata goma ne ko sama da arba'in manzan allah ya ce za su tsare titi suna jiran namiji da saura har yanzu bakin yi shekara ashirin ba ba miji zaki talatin ma zaki arba'in ma ba miji. zamanin ne yake tahowa kuma duk kune masu jawa na je jami'ar azahar ma dauda jami'ar azahar wato wata sai da na daga kaina haka na sannan na ganta saboda ina ƙasa da ita shirgegiya da ita balarabiya malam shekarar ta arba'in ba ta da miji a lokacin da na je lissafin da ake yi lissafin da ake a lokacin suna da mata miliyan nawa ne waɗanda sun kai shekara arba'in ba su da mazaji a nusa har rubutu aka yi akan Onusiya ta mace shiga saudiya nan ka gani ka shiga sauran kasashen larabawa ka gani ka shigo nan ɗin da ɗan dama-dama ne yanzu akan nan ɗin da ake da ɗan dama-dama amma inda mata suka dosa ai matsalar ta wuce da ake tsammani wata ta rubuta kai an kai matsayin fadda wata kat abin nan kamar mai zanga-zanga ne haka ta rubuta ta zo bakin titi ta tsaya da kwali kamar mai zanga-zanga ta rubuta wanda yake so kawai ya zo ya aure ta ko akan mata uku zai dora ta ta zama ta hudu haka ta riƙe ta tsaya balarabiya ce kuna da sauran magana a gaban shi sa kake ganin yanzu ah wasu sun sai abin nan wasu mazaje sun sai matar leda kun san matar leda ko ya subhanallah ai mal bala'in ya kai bala'i surar mace akai da jiki balan-balan ne ake busa masa iska sai zama yana da laushin jiki irin na mace yana da farji irin na mace yana da yan nonuna irin na mace haka wasu mazajen suke saya suke amfani da shi su kuma matan an musu farjin namiji ana sayarwa a kantuna suna saya suna zina malam musifar ta kai da dubba a tsammani shi yasa wannan ya ce wannan ya ce mafatihul abin nan mafatihul nar mabuɗan wuta in kana neman su su ne mata ya ce daga cikinsu ake samun ashirk ya ce masu auren ma da yawa daga cikinsu mushrikai ne don bokaye suke bi da yawa a nan garin mace ta rubuta mana takarda ta ce ta haukata 'ya'yan mijin 'ya'yan kishiyarta ta hana su su ci jarrabawa a makaranta ta yi wane ne ta yi wane yanzu ya za ta yi na ce ko dai ki je ki same su su yafe miki ko kuma za ki shiga wuta ba dai duniya kuke so ba A kan wannan za ka samu mata dukkan yawancinsu 'yan kaɗan ne daga cikinsu mutanen Allah da yawa daga cikinsu bokaye ne su kuma mazaje da yawa daga cikinsu suna haɗa hulɗa da boka ko don siyasa ko don kasuwanci wannan shine gaskiyar magana saboda haka inda kuka dosa akwai matsala yawancinsu masu sihiri yanzu haka kawai mace ta ɗau sunayen 'ya'yan kishiyarta ta je wajen boka da aka je wajen bokan sai aka samu ashe shi bokan bai sani ba 'ya'yan da aka kawo ɗin 'ya'yan yarsa ce kuma zai musu sihiri zai yi tsafi saboda haka tana son duk yaran nan a ɗaiɗaitar da tunaninsu su to ba abin da suke ganewa mata ne fa suke wannan duk saboda gado gado kowace mace ta manta da cewa tun tana cikin uwarta Allah ya rubuta arzikinta kuma duk 'ya'yan nan Allah ya rubuta arzikin su suna cikin uwarsu amma duk an zo duniya an manta saboda gado saboda mata ga inda aka fuskanta suna da matsala wanda take jawo musu matsala shine tarkus salat biduni uzuri mace suna barin sallah babu uzuri ba jinin aina ba komai don bukukuwansu kawai suke barin sallah ta ya za a yi ku shirya da Allah dole kuna fuskantar matsala a gabanku saboda biki mata za su iya wuni ba wacce ta yi sallah su samu mai kiɗa yana musu kiɗa suna rawa ana cewa motsa can jijjiga can kina zaune matar da take tsammanin rahama ita ne take kada jikinta a gaban maroƙi kuma wai duk da haka maroƙin nan ya fi malamin addini don haka sun yarda su waɗannan mutanen su ne mutanen kirki kuma su ne mutanensu ai kun shiga uku wallahi da gaske kun shiga uku Allah ba da wasa yake ba wani malami ya ce ban uz zakatul huli ko da yake bai kamata mu yi magana akan wannan ba don malamai sun abin nan ɗin shi cewa suna hana zakkar kayan adonsu ba abin da suke yi shikenan sai sayan gwalagwalai abin da suka damu da shikenan gwal duk wata mata burinta shine gwal yanda ka san gol manzanta ne haka take son sa sa'annan tashabbuh bin rijal kamantuwa da mazaje mace yanzu ta fi son ta sa yar suwaita ta sa dogon wando ta tsefe kanta ta fito ta sa dan kunne ta fito a tiktok wanda manzon Allah ya ce Allah ya tsine ma duk matar da ta kama da namiji miji haka namijin da ya je kama da mata shi ma Allah ya tsina mishi akwai bala'i da yake jiran mutane wannan shine inda mata yanzu suka yi ruruwa a wannan gurin suke tabarruj shine bayyana tsiraici ko ɗinki za ta bayar wai wanda shef ɗinta zai fita saboda haka an fito da ɗinke-ɗinke kala-kala kullun ɗaya na nan yadda za a yi ta fito da abin da Allah ya haramta wannan shine burinta yaya za a yi ta yi kama da mata 'yan wuta wannan shine damuwarta ko a sutura sai ta yi ɗinki irin na 'yan wuta wannan shine abin da mata suka sa a gaba at-tabarruju ma'asiyatun lillahi wa rasuli wannan saban Allah ne saban manzan Allah ne ki je ki irin waɗannan kaya kuma almar'u ma'aman ahabba mutum yana tare da wanda yake so A tabarruj kabiratun mubiqa wannan tsiraici da ake yi zunubi ne mai halakar da mata kuma ana nan ana yinsa wani abu kuma yake cewa attabarut min sifati ahlin nar sifa ce ta yan wuta saboda manzo Allah ya ce ah, sinfani min ahlin nar wani nau'i ne na ce ina yan wuta ya ce lam Kuma ya ce ni ban gansu ba ya ce za ka ga mata da sutura mai tsada amma wallahi talla bai rufe jikinsu ba bai rufe tsiraicinsu ba suna tara gashi su tsora shi akan sama suna rangwaɗi akan titi yanzu ya zama ka dubi kasuwar nan duk in ka shiga wannan kasuwar da ake kira tsohuwar kasuwa mata ne a ciki shekara wajen biyar na taɓa shiga zan siyo na abu wallahi ban siya ba haka na fita saboda yadda na ga mata kawai a ciki wallahi fasa sayan abin da na ce yanzu haka mata suke wani ɗan kasuwa ya ce mu ai haka suke na to wallahi kuna cikin hatsari kuma wani a hakan zaka ka samu matar aure ne da mijinta ta zo an bata kujera ta zauna ta karɓi wayansa ta karɓi nambansa ta je gida ta rinka zance da shi ana chatin haba jama'a kina kwance da mijinki akan gado kina chatin da wani namiji da ba naki ba kuma kice ke ba yar wuta bace yarwa ce ce ke cin amana kana kwanci da matarka kana cacin da matar wani kai ma cin amana wannan shine mun zauna babu gaskiya cikin auratayyar babu gaskiya cikin mu'amalar babu gaskiya ba a zama da gaskiya ina muka dosa a inda muka dosa kan halaka ce at fahisha alfasha ce waɗannan dukkan su mabuɗin wuta ne malai ce duk mabuɗin wuta ne kuma za ka samu duk mata suna yin wannan tabarru hatak wa fadiha mace tana yin keta makanta wato sutura ta ci mutuncin kanta Allah ya ce ki sa hijabi yadda ya kamata ba za ki yi ba yanzu kaga 'ya'yan musulmai suke sa dogon wando da suwaita wata ma idan ta sa banda ƙara muni ba abin da take hijabin shine wata ga ganta sululu babu jikin kuma an sa wando jeans an manne za ka ganta kamar tabariya ce aka sa wando haka sololo amma haka kuma wai dole sai an yi sabon Allah da wannan kashi kamar za a kakkarye kyalalal kyalal haka kai ka ce kwarangwal ce ita amma dai dole wai sai an yi sabon Allah saboda rashin mutunci ana nema ma kai bala'i a cusa al'umma cikin musifa a jawo ma al'umma bala'i da ayyukan zunubai Mattabarji sunnatul iblisiyya fito da wannan tsiraici da kuke yi sunna ce tafarki na irin na iblis sannan sunanun min sunanil yahud tafarki na irin na yahudu da nasara sannan kuma ya dullu ala da'aful iman yana nuna raunin imani yana nuna jahiliyatul khabisa wannan jahiliyar mummuna ce saboda an farar da ita bayan zuwan musulunci garo ta jahiliyar kila ita ba zuwa musulunci amma yanzu ku musulmai ne kun san dokokin Allah kun san duk abin da ya kamata ƙarya kuke yi da gangan kuke saba ma Allah wallahi da gangan ne ba wanda bai sani ba kowa ya sani wannan ita ce gaskiyar magana kowa ya sani duk wata mata ta san abin da ta yi na saban Allah ta sani amma ba ba ta sani ba tunda za su saba ma Allah kowa aka mata magana ta cewa ka san su mata ne ma'anar magana shine ka san su mata ne kuma 'yan wuta saboda haka sai sun shiga shi ne ba ka bata mutum zai doge ta sabon Allah na haka mace ta jefar da kanta ta zaman ba ta da daraja wannan tabarrucin da abun da kuke yi na munanan abubuwa waɗanda suka fito wallahi tallahi sharrun mustatir sharri ne wanda yake farfatsuwa zai baje kuma zai shiga gidan kowa haka nan wani abu da ake cewa tabarrujul baruka wato shine ƙara gashi mace ta ƙara gashi a je a sayo dan kanti yanzu muna ganin yara ƙanana irin waɗannan yara ƙanana haka ake so a gashi ana ƙara musu ba tan musulmai kuke wadda manzon Allah ya ce la'anallahu alwasila Allah ya tsine ma mai aikin sadar da gashin ma ba wanda ya sa gashin matukunna matar da ta ita ta zo ta kitsa ta hada da gashin ta hada Allah ya tsine mata albarka ina kuma ga wacce aka bayar yanzu yarki kike daukawa kisa cikin la'ana kuma kice kun fiskanci Allah wai har za ku zo kuna wace addu'a za ku yi bayan mutane tsinannu suna aikin tsinuwa wanda Allah ya la'ance su ya tsine miki albarka me za ki zo ki roƙa shedan ma da aka tsine masa ai takidi kawai aka masa aka ce ya je don ya ci gaba da aikinsa ya shiga wuta amma yanzu ku ne kuke koya ma 'ya'yanku tabarruci ku kuke ɗinka musu sutura ta tsiraiki wata uwar fa muka same ta da waya ta kunna ta kunna kiɗa ta sa bidiyo tana ɗaukan yatta wata na nuna mata yadda ake rawa ai ba wani abu kowa ya san me kuke yi sai kai magana su ta girgiza maka kai kamar kadangaru mutum ya ta girgiza maka kai kamar kadangare wai irin ya ji maganar kuma ba da gaske ba ne ba da gaske ba ne to wallahi tallahi ina gaya muku ko dai mutane su tsaya su koma ga Allah ko kuma kaskancin da suke ciki ba su fita daga cikinsa ba amma wallahi inda muka fuskanta ba mafita ba ce wallahi ba ita ce mafita ba la tanalu ma inda Allah illa bi ta'ati ba za ka taba ki taba samun abin da ke gun Allah ba sai kin masa da'a duk alhairan da Allah ya yi a lahira na aljanna da ni'imomi da duk abin da ya na rantse da Allah in ba da'a kika yi ba ki samu ba wallahi Allah baki da dangantaka da shi ba wata wanda za ta zo ta tsaya kawai ta ce la ashe ma bafanmu ne mai hisabi a lahira ki zo ki tsaya ki a ah, ashe ma babanmu ne wallahi kanin babanmu ne shine zai hisabi a mukan ai kukan ai me ai baki isa ba wallahi wa nadha'ul mawazin al-qist al-yawm al-qiyamah ubangiji yace ni zan sanya mizani na au fala tuzlamu nafsun shay'a ba zan zalunci kowace rai da wani awa kuma wallahi wa in kana misqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibi Allah ya ce idan ya kasance misalin 'ya'yan gadagi ne na abin da kika yi na zunuban da kika aikata baki tuba ba kika mutu wallahi in kwayar gadagi ne wallahi sai na zo da ita in ji Allah kuma sai na dora ta akan hisabi kuma sai na miki hisabi da wannan abin da haka baki da dangantaka da ni mutane idan za su tsaya su bi Allah su tsaya amma wallahi halin da kuka ɗauko ma kanku na waɗannan bid'o'i da kuke yi yanzu da za mu karanta wannan littafi na bid'a din nan za ki ji yadda mata duk su suka ɗago waɗannan abubuwa kuma ana nan dukkansu yanzu wasu ma sun ƙaru da shi marubucin abin da ya rubuta akwai waɗanda sun ƙaru bai ma san su ba kuna nan kuma kuna tafiya a kai mata su ne da duk wasu auba da ka sani a zo a haɗa can a haɗa can a haɗa can a haɗa can a yi wannan to kuna da matsala inda kuka fuskanta ba daɗi su ne da yawan magana a gidan biki su ne da shiga haƙƙin wata ba a saka su ba su ne da kashe auren wata ba a saka su ba su ne da kaiwa sunan wata wajen boka ba a sa su ba duk waɗannan abubuwa su ne yanzu ana samun ƙungiyoyin mata wai mazinata matan aure wai matan aure ne mazinata mata ina aka dosa an doshi jahannama wallahi tallahi in dai ba a tuba ba an doshi jahannama da mijinki wani bawan Allah malam anan ba anan malam mata shi take hulɗa da wani ta WhatsApp yana Kaduna har ta shigo da shi daga Kaduna har sai da ta kawo shi garin nan har sai da ta kai shi hotel har sai da ta fita daga gidan mijinta har sai da ta je suka sadu a can kuma suka yi zina kuma wai mu dan an rena mu ake rubuta mana tambaya wai yanzu ya za ta yi ka ji wannan abu fa wani nan ya tafi ta zo ta ɗauko wani namiji ta shigo da shi har cikin gida ya dawo ya sami wani mutum a kan gadansa da yake kwana da matar yana saduwa da matarsa ba da wani wani irin abu ne matan nan yanzu akwai waɗanda suke tura 'ya'yansu sun san zina suke yi 'ya'yansu wai sun fake da talauci kuma bala'in zunubi ne ya jawo musu talaucin wancan bakin da na faɗa hatta mijinta ba ta masa fatan alheri a rayuwa balle ya samu wadata kullum abin da take fada a unguwa zagin mijin take su talauci ya dame su su ai namiji ba dan goyo ne ai su kaza da kan kullum ba addu'a ba fatan alheri na haka har shi ma abun ya zo ya shafe shi yanzu ku duba yadda bala'i ya samu mata da inda aka fuskanta yanzu ka fita nan bayan gari ka ga yadda ake ɗiban yara 'yan mata zuwa gona mai ake da su allah kaɗai san abin da ake aikatawa da su a can ka je tashar nan ka gani ka kama hanyar nan wajen bojo da ka gani da gangarar nan muka fita malam na rantse da allah garken mata 'yan mata kawai aka samu ba karatu ba komai kuma wallahi duk waɗannan abubuwan ma dauda wallahi daga bakunan mu suke fitowa don fata muke yi kanmu ba ma faɗan alheri a kanmu wannan shine babu karatu babu ilimin babu addinin kawai zancen da ake musuluncin ne a baki masu aikata addinin suna can baka ganin 'ya'yansu su kuma sun rasa imani da annabi amma ɗabi'a sun fi yanzu ko mota ka ajiye in ka zo ka samu an karta ta ko an fuda ta to ɗan musulmi ne duk abin da ka ajiye ka zo ka samu an barnata to waɗannan 'ya'yan ne saboda iyayensu ma baki suke musu don haka inda muka dosa halaka ce wallahi sai dai in mun gyara wallahi sai dai in mun tuba yanzu yara irin waɗannan ƙanana tun ba su shiga firamare ba an koya musu munafurci mace ce take cewa mijinta ya ba da ɗari biyu za a sai magi ki ke ki siyo mana na naira hamsin yar fa yar shekara bakwai ta nuna ma ha'incin da ita take kai ita da kanta ta nuna ma yarta wannan ha'incin kuma yar yanzu ta gane cewa ita wannan uwar ba uwar kirki bane tana cutan babansu na haka ka aure ta ka aure yar bala'i sata za ta yi ta maka ita ma maganar gaskiya guda ɗaya ce ai ba mu koya musu abin da ya kamata ba saboda mun karan kanmu ba mu da gaskiya mace tana magana da mijinta tana rantse masa da Allah kuma sabanin abin da ke zuciyarta ne ina za a je takasum sun iya musu sun iya hada gulma sun iya hada munanan al'amura hada gurmin tsaya. kin ga ina gaya miki mu ba haka namu auren yake ba yanzu matar ka ta samu a gida take ziga ta wai dole matar sai ta saba maka dan me ma matar za ta tsaya an gaya miki namiji ana bin sa ne haka zaki tsaya kina ta yi ke me zaki samu wai auren dilladan nan da ake bayarwa wai shi ba komai ne yanzu wai kudin da za a samu shine ake wannan maganar akan sa don haka auren ma ana ganin sa shi banza ne haka za ki zauna kaza da kaza ni ya naga tukunyar taku ne ma kaji har da tukunya fa ake duba har tukunya awai an duba wata shi dariya ta zo malam gidan shikenan kawai sai ka zo ka samu matar ta murtuke kai ta tambaya kai kuma me ya faru ba ruwana na ruwanka da ni shikenan ba da haka in sun samu auren ya mutu shikenan sai ta zo ta kama zawarci shikenan wannan fa shine abin da aka sa a gaba ga cutar da makwabta da ake ana cutar da su ga wasu 'yan auren a halatta malam ta kashe aurenta sau uku mijin ya sake ta sau uku wai sun haɗa baki yanzu ya aurenta ta dawo ko kuma ni na taba jin ma ka dubi rinto malam dauda aure ya mutu babu alakar auratayya amma mace ta tsayawa ta ce wai zaman ƴaƴanta za ta a ina aka taba yin wannan wai ba za ta bar gidan ba yanzu da haka kuma shaidan sai ya zo ya shiga ba auren ana cin amanar juna ha ba jama'a ai inda muka fuskanta ba daɗi wallahi inda muka fuskanta ba kyau na haka rushewar mu ne yazo idan ba mu gyara ba wallahi rushewar al'umma ne yazo domin dama babu inda al'umma take rushewa kamar mata su rushe shine awwala fitnatin fi bani isra'il fin nisa wannan shine musifar da muke ciki a yau don haka yanzu ku ga amana amana ce mazajenku wannan al'ummar amana ce a hannun ko ku tsaya ku bi Allah ko kuma ku saba ma Allah a tattaru a shiga jahannama ko kuma abi Allah a tattaru a shiga aljanna ɗayan biyu zai faru Allah ya sauke ana cewa lokaci ya karatu sau da dole za mu aji a nan sai wata haɗuwa insha Allah na'am tambaya ta malam akan shin malam da kwanaki ake girgawa ne ko da wata-wata don wasu sun ce wata hudu da kwana goma wasu kuma sun ce kwana ɗari da talatin da biyu shin menene hukuncin wannan allah ya ƙara wa malam daraja sunanta ko mama wani abu da ya sunan wato kafin na amsa tambayar da nake son dan yi wata magana akan abin da ka yi to malam wato shi lamarin idan allah ya muku wani abu na alheri to ku karbe shi hannu gobe. na galibin al'umma tana rena abin da take tare da shi kwarai al'umma tana rena abin da take tare da shi kullum wannan ya sa dangin annabi ma ba su aminta da shi da yawa saboda a cikinsu yake so shi yasa zaka ga karatuttukan da ake yi a masallaci a yanayin yanzu kamar na fahimci cewa mutanen kasashen waje sun fi ma mutanen kasar nan amfana da abin da ake sannan mutanen da suke waje da gombe kuma sun fi mutanen gombe amfana da abin da ake su mutanen gombe kuma da kake cikinsu su kullum ma da yawa ma daga cikinsu tsarganka suke saboda kawai suna kallon abin gashi gashi nan yawa so akwai irin waɗannan al'amari na tafiya a saudiya da salaman sarki tare muke tafiya sai kawai wasu mutane suka tsaya a gabana muka gaisa lafiya lafiya zan wuce suka ce a malam mun zan mu gaisa ne na ce to ai mun gaisa ya ce eh. suka ce wallahi suna ah, son su ɗanyi min wani abin da ne ni suke kallo a cikin suna tv na ce musu eh lalle ina program da suna tv suka ce ai a ƙasar da suke wata fitina ce ta tashi amma wata hudu ba ce da na ta kwantar da fitinan suka ce suna gayyata ta za su gayyace ni zan je ƙasar a da azumin nan ina zaune a masallacin harabi sai wani muna zaune da shi haka ni ban san ba amirke ba ne sai wannan sai yanzu mutane su zo mu gaisa sai mu gaisa sai kawai sai ta so ya ce mun from where are you na ce from Nigeria ke sai muka ci gaba da magana eh. ka gane sai ce mun naga mutane suna ta zuwa kai waye ne na ce masa a ni mu ne kawai <laughs> ya ce a ya ce an ta wuce mutane ba a gaishe su ba kai ake ta zuwa a nan ka gaya mun ne <laughs> na ce masa to ni dai malami ne na arabiya ah. na koyarwa kuma ina program ya ce yawa yawa sai ya bani nambansa ya tsaya ka ɗauki hoto ya bani adres ɗinsa ya ce kuma zai gayyace ni zuwa amurka to nan ma za mu tafi tare to kaga kenan mutane ne waɗanda suke yanzu haka akwai balarabe hudu ba ta kawai yake a cikin saudiya yake kaga dai balarabe hudu ba ta yake ji duk juma'a ya haɗa kai da ni sai na tura masa ya ce mun inda na shiga saudiya kar in je gidan kowa yana da duk abin da nake so to nan kuma kaga wani yana ta kokarin eh, koran ka ne ko koran ka zai koya ne ne bai koko ne gashi nan dai saboda kawai ka gaya masa gaskiya eh ya gare dangane da takaba da wata Allah ya yi magana domin Allah tabaraka wa ta'ala cewa wallazi na ko fauna min kuma ya zaru na azuwa da azwajan yatarabbasna bi an na ko arba'ata ashurin wa ashar arba'ata ashurin cewa ya wata hudu akwai watan su lissafin da suka inda an ce kwana ɗari ne da wani abu to suna lissafin wato idan kwana abin nan kowane wata sun bashi cikakke kenan to akwai watan kuma da baya cika kwana talatin. zai zama 29 ne an gama shi a gurin Allah tunda Allah da wata ya yi amfani don haka wata fudu ne da kwana goma idan ta fara wata an gane zai iya yiwa kuma a ce to mijin ya mutu a tsakiyar wata to ko ya mutu a tsakiyar wata ai ta fara ne ta je ƙarshen wata eh. to ta san kuma kwanakin da suka wuce a wata sai ta ɗauko su ta hada da shi na fata an gane so wata da zai sake zuwa shi dama complete ne wata da zai sake biya shi ma complete ne sa'an nan sai kwana goma da za ta dora wannan shi ne amma ba da kwanaki ne ake lissafin ba allah bai gina abin akan kwanaki ba ya gina shi akan wata ne na fata an gane kuma wannan nasi ne karara ma baya bukatar kiyasi balle wani ya zo ya ta kiyasin kwanaki ba daidai ba ne ma ka zo kana kiyasi domin ai la kiyasa ba da wujudin nas inda an samu nasi ba a kiyasi na fata an fahimta na'am jazakumullahu khairan hmm. da fatan matar Belgium ta ji amsanta da watanni ake amfani ba da kwanaki ba in 29 ne sai a tsaya a nan in 30 ne sai a irga da shi haka ake Allah ya saka da alkhairi malam tambaya ta ita ce don Allah malam ya faɗa mana ismullahi al'azam da aka ce idan an roƙi Allah da shi za a amsa to a mafi rinjayen magana bisa hadishin manzo Allah da ya magana cewa sunayen Allah mafiya girma suna cikin surori guda uku ne wato shine akwai alif lamim Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum ne al-hayyu al sannan kuma akwai a cikin suratul baqara wato Allahu la ilaha illa huwa alhayyul qayyum na ayatul kursi kenan sannan akwai a cikin suratu taha wa anatul wujuhu lil hayyul qayyum waɗannan su ne ake cewa ismul a'azam wanda in an roƙa za a amsa to amma yawanci ba a nan ne gizon yake sakar ba wani zai ji ismul a'azam hmm. in an roƙa iza du'iya ko hmm. ujiba idan an kira za a amsa da shi amma kuma da yawa wani zai kira ba amsa ba to ya danganta da matakan da ya biyo domin ma dauda a cikin addu'a akwai yaƙini wanda ubangiji yake bukata akwai kuduru shai da ake da bukata a cikin zuciyarka akwai cin halal akwai saka halal akwai kuma tawadu'i akwai istighfari akwai salati duka a cikin addu'a ba wai kawai ka ji an ce alhayyul qayyum shikenan sai ka zo ka dauka ƙila ma ka ɗaga hannu daga hannun ma baka daga yadda ya kamata tunda kaga wani haka zai to idan ka yi haka kam a ina za a zuba maka ma in an kawo wanda za a zuba saboda hannun ma wani bai iya dagawa ba kuma wani bai iya tawadu'i ba addu'a yana addu'a ne kuma yana da zato ba shi da kyakkyawan yaƙini ba shi da abin nan yaƙini na hakika yana da shakku cikin al'amura to shi yasa zaka ga wani ya daga kawai ya faɗa kuma an amsa saboda imani da ikhlasi udullaha ne wa antum muqinuna bil ijaba roƙi Allah kuna masu cewa za a amsa muku amma matsalar wasu mutane sun ce ana amsawa bari dai mu yi kaga wai sun ce to suwa waye suka ce yana malika abin da malamai ne kawai mai malika shi a wajen Allah saboda haka gaskiyar magana shine banza Allah ya ce babu abin da zai cuce ku kamar da abul yaƙi raunin yaƙi ne wannan shine yake cutar da ku saboda haka mutane suna roƙo ba su da yaƙi ne. Na haka yaƙini ake son ka saka ma'an dauda akwai wani abu da wani malami yake magana cewa eh. idan ka fita daga gidanka yaƙininka shine za ka samu to za ka samu saboda hadisi ya zo da shi ya ce ana inda zan ni abdi ina nan a inda bawa na yake mun zatona in yana zaton alheri na zai samu zai samu amma kana da zato mummuna a wajen ubangiji ka fito daga gidanka da safe nema amma kana cewa bari mu fita amma garin ba aiki ba za mu samu ba wannan fa shine abin da kake faɗa ba za ka samu ba saboda kai da kanka ka kashe kanka na gaya muku bakunan nan suna kashe mutum wallahi bakuna suna kashe mutum yaƙinin kai na kashe mutum saboda haka dole a tsaya a yi yaƙini sannan sai a yi amfani da a mu ismullahi al'a'aba na'am jazakallahu khairan wannan shine tabbas kenan kamar yadda annabi ya ce yadkhulul jannata aqwamun af'idatuhum mithlu af'idati tayy <laughs> mutane za su shiga aljanna haka kawai matukar zukatansu irin tunanin zukatan tsuntsu ka san tsuntsu da safe ya fita bai san ya ajiye don gobe ba zai fita ne kawai ya ce nema kuma ya samu saboda ya yi kyakkyawan zato wa Allah don ka sakankan cewa cewa Allah zai karba to sai Allah kuma ya karba amma idan ka ce bari mu gwada to sai a barka da gudun Allah ya sauwaka wannan malam doguwar wasiƙa ce mata ce bijinta mutumin kirki ne iyaka yana kyautata mata amma shaidan na ta tasiri a cikin zuciyansa saboda shi mai kyauta ne kamar yana alaka da wasu mata ita take zargi malam don allah ka bani shawari ko ka min nasiha ya za a yi wannan abin ya fita ko zan masa nasiha ne duk da baki da tabbas wannan ne abin da ta rubuta duk dogon wasiƙa da na farko dai wato ba wanda ya sa abu sai ya bayyana ake magana amma idan kika ɗauko abin da bai zama tabbas ba kika sa a zuciyarki to shaidan da yake son ya wulakantar da ke ya sa ki a rana ya kuma fitar da ke daga cikin ni'imar da kike ciki domin shi shaidan mahasadi ne fiye da yadda kike tsammani yana da hasada a kai na farko ta yaba wa mutum mm, amma tana zato mm. to zato ai ba za a yi aiki da shi ba sannan ni akwai wani abu da malamai suka ce sika ita ne take sa aure ya tsawo zato mummuna shi yake sa aure ya lalace shi yasa ah, mai akhta'ul yawmi yake cewa koyar mai gidanki ki daina dubawa shi ma ya daina dubawa saboda kyakkyawan zato da yake a kanki ba za ki hulɗa da mutanen banza ba ke ma don me kike masa mummunan zaton zai hulɗa da wasu mutane sai ki bari sai abin da ya bayyana amma mijinki ya shiga ban ɗaki kafin ya fito kina bin wayarsa idan kin ga wani labari to shi kenan sai wannan zaton ya faru wanda tukunna abin da kika yi tajassus ne tajassus kuma Allah ya haramta shi wala ta jassasu ya haramta to kin yi haram sannan shaɗan ya samu shigo miki to saboda haka sai ki samu matsala a wannan gurin labudda to daga nan zaki ki ta bibiyar wayarsa wataƙila tun daga lokacin ya fito daga banɗakin to za fara juya masa baya saboda shaɗan yanzu ya ziga ki ai wannan wannan wanda kika gani maganan nan ai wata ne yake magana da ita ki bari sai ya bayyana saboda haka idan kin ɗauka ma kanki wannan zai iya wahalar da ke so ni shawara ta a wajenki na farko ana yi wa mutum kyakkyawan zato na biyu kuma ballantana abin ya bayyana kiri-kiri mutumin kirki ne haka kika ba da labari ke da kanki me yasa kike wa mutumin kirki mummunan zato to shi kuma mutumin banza a ina zaki sa shi idan kin sa mutumin kirki mummunan zato mutumin banza shi kuma ya zaki da shi ai baki kyauta ma kanki ba saboda haka ina baki shawara ki cire wannan tunani ki yi watsi da shi ki fawwala ma Allah al'amar ki zauna da shi zama na gaskiya na rantse da Allah in akwai wani munafurci da yake duk da kirkin sa Allah zai nuna miki shi a fili kuma anan ne kike da dalilin yin nasiha amma a yanzu babu laifi ai yanzu idan kika yi nasiha famiya zaki in kika yi wasa wallahi barowa zaki kina fara magana ai na ga hoton wata ne a cikin wayarka na ga kuma kuna magana da ita to dan me to daga nan kin buɗo ƙofar fitina to shi ma kuma daga nan zai koma kan wayarki don kina da ƙawaye kuma watakila akwai tsohon wanda kuke nema ma har yanzu baki deleting din layin ba shi ma watakila yana nan to shi ma idan ya gani to shi kenan daga nan shaidan ya samu kofar shiga ta yadda za a iya farraka ku kuma idan kika yi wasa wallahi shaidan sai ya saki a rana za ku kare da zaton bai tabbata ba kuma in kin yi wasa a wurin ki ya mutu kuma ki rasa wanda zai taimaka miki da kirki irin wannan saboda haka ki shagaltu da Allah ki fawwala ma Allah al'amarin ki ki bar biye biyen waɗannan abubuwa kin gane sannan kuma ki miƙa ma Allah shi Allah kina zama ne na gaskiya in akwai wani abu na munafurci Allah zai fito miki da shi a fili amma tunda zato ne ki hakuri ki daina wannan abu jazakumullahu khairan mai tambaya ta gaba take cewa malam assalamu alaikum ina fatan ina maka fatan alkhairi Allah ya ji kan iyayenka Allah ya karawa rayuwarka albarka amin malam ina son a mini bayani akan raka'o'i nawa ake yi gabanin sallan azahar abinda dai annabi ya ce akwai raka'a goma sha biyu wanda duk ya kiyaye su za a gina masa aljanna akwai fudu kafin azahar wadda mutum zai yi biyu ya sallama ya sake yin biyu ya sallama kafin azahar sannan akwai biyu bayan azahar nawa kenan shida sannan akwai biyu wato kafin la'asar sun zama takwas sannan akwai biyu bayan magariba sannan akwai biyu bayan isha sun zama sha biyu waɗannan su ne waɗanda ake yi amma akwai wasu ruwa da suka zo da saɓanin haka hmm. an gane akwai wanda suka zo da goma akwai wanda suka zo da sha biyu wannan banda shafa'i kenan da wutin to waɗannan su ne ake kiyayewa don haka fudu ake yi in an sun samu idan ba su samu ba aka samu biyu alhamdulillah an gane su na filfili kamar yadda mai alwasa bariya yake nunawa cewa shi yana nuna cewa yin nafila kafin shiga farilla wani shiri ne na musamman wanda dan adam yake da shi domin ya samu karbuwa a wajen ubangiji kuma nafila suna taimakawa idan ka shiga farilla sai ya zama to tunaninka na duniya zai yi kaɗan saboda waccan nafila za ta yi tasiri wajen kaɗe maka tunanin duniya a cikin farillanka hmm. sannan kuma ana faci da nafila a ranar lahira don manzo Allah ya ce in an duba an ga akwai na nakasu a cikin farillanka sai Allah ya sa mala'iku ya ce su binciko nafilanka idan an binciko nafilbilinka sai a tattoshe maka inda aka samu baraka a cikin farilla a maka face-face sai ka wuce wadda haka wannan abu ne wanda ya kamata duk wanda ya samu dama ya rinka aiwatarwa na'am na'am jazakallahu khairan mai tambaya ta gaba tana cewa a ah, eh, kamar yanzu ina tambaya ne kamar yanzu na idar da sallah ina tasbihi sai aka kira sallah zan bar tasbihin ne na bi kiran sallan koya zan yi eh abin da ya kamata shine ki dakatar da tasbihin saboda shi baya wucewa amma shi kiran sallah yana wucewa kuma a kin kiran sallah idan kika kwaikwayi mai kiran sallah bayan ya gama kika yi salati ma annabi sannan kika karanta Allahumma rabba hadhihi da'awati tamma har zuwa karshe manzon Allah ya ce za ki samu cetona. na so da kaga kenan wannan dama ce babba wanda dan adam zai yi amfani da ita kuma bai kamata ya barta ta wuce ba sabanin da malamai kawai suke da shi shine yanzu misali masallatai sun yi yawa na kwakwai wannan kuma na gama sai wani ma ya fara kiran sallah shi ma zan bi shi ko sai masallacin da nake zuwa sallah kawai shine zan tsaya an bi wani an samu maganganu a kai wasu malaman sun tafi akan cewa inda kake sallah nan ne kiran ka wancan kuma nasu ne su ma su je su ta yi in ka bi wannan sai ka bari wasu kuma suna ganin tun da an ce idza sami an nida'a ne in ka ji kiran sallah kawai sai ka kwakwaya to shikenan sai ka kwakwaya amma dai wannan ikhtilafi ne wanda ba za mu samu ittifaki ba cikin sa <laughs> baka da lokaci ke yawa saboda haka sai zama baka da lokaci ko da yaushe kana bibiyan eh, masu kiran sallah khairan tambaya amin mai tambaya ta gaba ko ta kusa da karshe tana cewa tana jinin al'ada kwana bakwai amma ya zo har ya kai goma sha biyar to yanzu malam ita kam ya za ta yi ne za ta jira ne ko kuma za ta yi wankan da ne ci gaba da sallah to a wata ɗaya ne ya zama goma sha biyu ko watanni ne ya kamata a ce mun sani idan ya zama watanni ne take kawo haka to yana nema ya canza kenan matsalar da ake samu a cikin sha'anin mata wani lokaci su suke kawo karuwar jinin ba jinin ne yake kara kansa ba ah. amma sai mace ta fito ta ce maka wai jini yana wasa da ita hasali kuma ita ne ta yi wasa da shi ba wai shi ne ma yake wasa da ita ba shi baya magana baya komai hasali ma bai da wata irada da za a ce ya zo ya maka wasa zai tsaya a gaban kai ma wasa kai ne kake wasa da kanka <laughs> saboda haka sai jinin kuma ya zo ya wuce to sai mace ta fito da rinka cewa jini yana mata wasa a ba wasan da yake ke ne kike wasa saboda kin yi wasa da kanki wajen sanin hukunci kin yi wasa da kanki wajen neman ilimin kin yi wasa da kanki wajen kula da kanki hmm. saboda ai da yawa mata ba su san kansu ba kuma suna tafiya ne a haka so abinda mai misali da ne ke magana cewa idan mace jininta ta saba da yadda take hmm. ba wadda ta fara ta saba da bakwai bakwai take yi duk wata wata tuna wanda yin bakwai idan ya karu hmm. sai ta karin kwana uku shi kenan ta karin kwana uku sai ta wanka da haka da haka har za a je matsayin yana karuwa har ya kai kwana goma sha biyar to idan ya karu kwana goma sha biyar to yanzu ya zama wata larura ce ta daban ba jinin haila ba ne saboda haka ba mu san abin da ya jawo yake karuwan ba amma dai daga cikin dalilai in na faɗa watakila ko tana cikin dalilan daga cikin dalilan da yake jawo a wato jinin haila ya rinka wucewa akan yadda ya saba akwai samun ɓacin rai a rayuwar mace idan kullum mace tana cikin damuwa da fargaba da kullum tana cikin bala'i da musifu iri daban-daban ta wannan irkudin da yake sake jini yana samun matsala to sai ya ta sakar da jinin yana zuwa mata wannan idan kina cikin irin wannan fitinar to lalle ne ki hakuri ki ba mu kanki nutsuwa kuma ki dogara da Allah zai tsaya ya koma yadda yake da na biyu musifa da ake samu daga wajen mai gida wato shi kullum kamar mutum ne dan bala'i haka eh, irin eh, kwadaron namiji irin wanda yake kasan baya kamar baya tankwaruwa shi kullum a tsaye yake car ba dama matarsa ta bashi abin nan to kullum idan ya zo da musifa yake dawa to wannan yana iya saka ta cikin samun wannan ƙarin jinin sannan kuma akwai wasu magunguna da mata suke amfani da su suna barar musu da abin nan wasu suna saka irin maganin jima'in nan wanda shi har ma kansa yana jawowa kuma ma mafi birin jayansa da tsafi ake yinsa akwai matan da suke sai da waɗannan irin magunguna wai yana canza mace duk abin da zai canza mace daga wani sinadari zuwa wani daban domin ita mace a halittar da Allah ya mata ya gama mata komai ne a yadda ya halitta ta dukkan yan abin da ya mata wannan ya mata ne saboda iya biyan bukatar ta ga wanda zai aure ta yawa aisha za imamul gazali ya rubutu hatta siffar da ya ce gaban mace baya rabuwa da rudu ba ban san yadda za a fassara ba din ba amma dai eh, shi ne kullum bai barin digar da ruwa to wannan halitta ce wanda ubangiji ya yi to idan ta kuskura tana sa masa wannan ruwan tana kawowa wani abu tana saka masa ba wanda wanda allah ya mata to zai ruruta ta don wani lokacin irin magungunan har gaban mace yake fito da shi zai fitar da shi ne sai ya saka mata ciwon kansa kuma duk abin da ake nema ana son a samu kuɗin ne gida ne wai a mallake shi sai a canza shi idan dai har wani magani zai zo ya canza ɗabi'a to zai zama tsafi ne saboda haka yawancin abin da kuke amfani da shi sihiri ne tsafi ne ba ba maganin Allah da annabi ake sayar muku kuma mai sayar da wannan za ta iya zama kafira waɗanda suke haɗawan kuma za su iya zama tuwa kafira to wannan shi ma yana jawa irin wannan matsalar sai zama to kullum gaban mace yana fitar da ruwa sai ai ta rubuto muku tambaya kuma tana amfani da irin wannan abun ne shi yake jawo mata wannan matsalar saboda shi Allah na san da ya yi mata baya iya fita ya zamanto cutarwa sai lokacin da wato abinnan mukaddimatu jima'i suka faru ma'ana lokacin da ake wasa da ita kuma sha'awar ta ya motsa hmm. to shi a lokacin ne ruwan yake fita ko ake sake shi to amma idan na wancan ne wanda ake zuwa a sa to shi zai ci gaba komai zai ci gaba da lalata ta kuma kullum dole za ta zama cikin kunzugu so daga karshe abin da zai same ta shine ciwon kansa wannan shine abin da zai fito mata sannan zai canza mata waɗannan al'amura so musuluncin nan ko dai ku riƙe shi a matsayin likita ne a matsayin wato mai shiryar da ku ne hanya a matsayin mai nema muku alheri ne ko kuma ku yi watsi da shi ku bi bokayen da kuke bi da masu yi muku abin da suke bi kuma ku shiga cikin alaka. haka kuma wani magani da ake sha na family planning shi ma yana iya sa jinin ya canza wadda shi ma kan kawo irin waɗannan matsalolin jini ya wuce ya zama to babu abin nan amma dai ƙa'ida ta ƙarshe shine idan jini ya wuce ya zama baya tsayawa kuma haka yake tafiya dindindin to sai dai a miki fatawar da manzo Allah ya ma wata mata cewa ta koma ga asalin al'adarta ta ɗauki al'adar ta nawa nawa take kawai idan ya zo wannan an yi waɗannan kwanakin kawai ta wanka ta ci gaba da ibadarta idan ya zama ta domin ita wancan ta samu wajen kusan shekara da shekaru hmm. jinin bai ɗauke ba saboda haka aka mai da ita kan wannan kan wannan wato hukunci din hmm. saboda haka idan ya zama irin wannan to sai a mai da ita ga wannan al'adar ko kuma wasu malaman suka ce kamar yadda mai manhajul abin nan salikin ya kawo mai littafin ya ce ko kuma a mai da ita ga yadda uwarta take al'ada za a iya tambayar uwarta nawa take sai a mai da ita kan wannan ta tsaya a kai in ta manta nata al'ada ko kuma a danganta ta da yatta ya take in ita ba ta da wannan problem din ko kanuwarta duka da ya kawo domin nan kuma ya dawo yana ganin cewa kamar ana iya gada ko kuma ana iya aiki da gado akan wannan abin wallahu ta'ala Allah ya rufa sai jazakallahu khairan mai tambaya ta ƙarshe sai addu'o'i ta ce muna yi wa malam fatan alkhairi don allah malam a mana bayani akan hijabin da mata suke sawa su fidda hannu a waje ya halatta a yi sallah a haka da hannu a waje ko kuma yaya to ai abun da ga ciki wannan eh, matsalar shine mafi rinjiyar lokaci ai yanzu ba hijabi mata suke ba kwalliya suke ai ba hijabin ma yake ba duk waɗannan hijaban da kake ganin su kwalliya ne ba hijabi ba ne saboda hijabi yana da sharaɗi sharaɗinsa shine na farko ba tura shuhura ba ce yadin ba na shuhura ba ne ma'ana watakila ba za su gane shuhura ba eh. wato ba yadi ne mai tsada ba wadda za a fito ana wani kankan ba a cikinsa <laughs> hijabi sharaɗinsa na farko kenan sharaɗinsa na biyu ya zama wani burtuntuna ne baya ba da kalar ado da za a ce ko an yi gaye saboda asali so ake hijabin ya tare duk wata sha'awa kamar bargo ya kare ya eh, zama kamar gwado gwado dai ko <laughs> bargo haka ya zama kamar haka <laughs> ba asalin yadi wanda zai zama na ado ba ne saboda ba gaye ake yi da shi ba ana rufe tsiraici ne ana rufe sutura ne saboda shi amfanin sa dama sai za a fita ne ita kuma mace in za ta fita ba wanda ake son ta burge a duniya mijinta sai ta dawo to a waje ba a bukatar ki burge kowa don haka ki yaba wani bargo ya zama kamar bargo ba yadi ne na shura ba sharaɗinsa kenan <laughs> sannan na uku sharaɗinsa kada kama da tufafin kafira sannan sharaɗinsa na hudu ya to fatfad mai faɗi ne amma kaga wannan ai yana tsuke damtse yana tsuke damtse ne wanda shi ma ba a yadda ba domin duk abin da zai kama jikinta ba a bukatarsa sai dai ya zama falfal haka yadda jikin ya yi kwararru a ciki ba a ma iya gane tana da kiba ko ba ta da kiba ya zamanto kawai da ya sake amma wannan da ake yin sa a dame shi a dan fitar da hannu wani har aljihu duka wannan yayi ne ba hijabi ne wanda aka yi abin nan ɗinsa ba sannan ya zamanto wato bai da turare a jikinsa an gane sannan ya zamanto kamar wani ƙazami ƙazamin abu ne wanda kowa ya ganki ma kyamaki zai ba zai zo kusa da ke ba saboda amma in kwalliya kika ci da shi to wannan ba shi ba amma yanzu hijabin da mata suke aika ga da atamfar jikinta da agogonta da takalminta da jakar da ta rataya da shi hijabin wani kala ɗaya ne ai wannan ko ba a gaya maka ba ka san ado aka yi ko ba a gaya maka ba ko ke ma ba a gaya miki bakin san ado kika ce kwalliya ce kawai ba hijabi ba ne saboda aka bayan da aka iya da ku tun da ai ina kuka dosa ne <laughs> Allah ya saka kuma inda kuka dosan ai Allah ya saka da alkhairi malam ko ba da shi bane <laughs> <laughs> ah, to to a takaice dai kun ji maganar hijabi sai a je a san yadda za a yi Allah ya ji ai dama wani wata tambayar faro ta ake yi faro ta ake gaskiya ne kuma mutum ya ta tambayar abin da ba eh, wannan topic ne mai zaman kansa kwarai kuwa malam ashani Allah ya ji kansa hmm. yace carpet za ku na sawa yawa wai carpet za ku dinga sawa a jiki saboda ni hijabi gaskiya ba wai wani abu ne wanda ake yin ado da shi ba eh. gaba ɗaya daga mace ta taka ta fita daga gidanta to ba wanda ake bukatar ta burge shi za aka yi shi da wannan surar don haka kawai idan an fito kowa ganki ma zai ganki kamar wata dodo dodo ne zaki kama shi haka saboda haka gudunki yake kawai wala <laughs> Allah ya saka da alkhairi wannan addu'o'i ne ga sunan birjik suna fatan malam ya sa su a cikin addu'a da sauran yan uwa kamar wani bawan Allah shi kamar ko an masa wai sihiri ne gaba ɗaya ya kai kayan aure kuma an fasa auren kuma shi ya ce a dawo da auren da sauransu to uwar ta shiga cikin damuwa sosai tana so da Allah malam a ɗan yi masa addu'a a taimaka masa akwai wata kuma ɗanta ya ya bata tana so Allah ya dawo mata da shi wata kuma tana nema ta da addu'a 'ya'yanta masu ciki suna nan a jirge masu ciki masu ciki za su haifu Allah su sauka lafiya ‘ya'yanta kusan goma kenan duk suna da ciki Allah ya albarka hmm. sai wannan kuma Allah ya ƙara wa malam basira ina mai addu'a ɗana ya kauce hanya yana shaye-shaye Allah ya shirya da shi ya dawo da shi kan hanya eh. sa'an nan kuma wannan tana neman a taya ta da addu'a Allah ya fito mata da yaronta ita ma yaronta ko ina ya shiga ko yana police station ne ko yana ina ne sai Allah in maka ya tafi ai sai kice Allah ya ajiye shi a can to wannan su ne addu'o'i da malam jama'a suke da wanda ba su faɗa ba akwai wanda sun fada a baki ne kawai suka ce suna da taya su da addu'a sa'annan kuma da masallaci da wannan masallaci da aka gina ne Allah ya sa amfana a amfana da shi sa'annan kuma ni kuma in an tashi tafiya a America ne ba yana neman a taya da addu'a a tafi da ni da wace kasar larabawa duk da baka faɗe ta ba amma na amerika ne ko gini ko a to a afirka ne eh afirka ne to za mu je da afirka da can amerika da insha Allah wani ba ta ni da addu'a ku ta ni da addu'a Allah sa malai tashi tafiya ya tafi da ni Allah ya mana albarka kuma ya kara zuriyarsa albarka Allah ya cikin mahaifansa muna fariya da al'amuran da yake yi kuma muna jin daɗi kuma ubangiji ta'ala ya sa yi aiki da duk abin da yake karantar da mu mu ma kuma ubangiji ta'ala ya mana albarka muna so mu bi kafafuwansu ta inda suka taka mu ma mu taka Allah ya kara mana albarka masu dauke-dauke su malam yushewu su malam umar ga sunan su malam mustapha kan salawar ga su malam yaliyasin su malam baba duk inda zai je tare za mu tafi malam amurka din hada baba da malam yushewu <laughs> ga malam bala da shugaba <laughs> ma sani ubangiji ta ala ya albarka yadda Allah ya kawo mana Allah mai da mu gidajen mu lafiya Allah ya sa mun amfana malam sai addu'o'i din sai ka rufe mana da addu'o'i to mu yi salati ma na kasu fita sai mun fita yawa eh wannan gaskiya ku yi hakuri ku zauna sai mun fita in muka fita muka mai da malam in ya so shikenan sai ku tashi ku fita daga baya sa'annan muna roƙo malam ba mu sani ba malam ya kamata ya shiga ga eh to amma akwai mata sai daga baya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 أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه ya Allah muna tawassuli da sunayenka mafiya tsarki Allah muna roƙonka wannan taro kai masa albarka shi malam dauda da ya roƙi addu'a Allah ya biya masa bukata ya amsa masa ya kuma tabbatar da wannan da sauran dukkan waɗanda suka nemi addu'a waɗanda suke da an musu ko sihiri ne akan aure muna fata allah daidaita al'amarin ya zamanto an samu yiwuwar abin ba tare da wani bata lokaci ba waɗanda kuma 'ya'yansu suka zamanto sun bata ba a gansu ba muna roƙon allah ya dawo da su kamar yadda ya dawo ma da mahaifiyar annabi musa wato ɗanta annabi musa alaihi salam sannan waɗanda kuma suke da bukatun cewa matan akwai waɗanda suke da ciki ana roƙon allah ubangiji allah ya sa su sauka lafiya kuma allah ya sa abin da za su haifa ya zama to mai albarka ko waɗanda suka ce 'ya'yansu suna shaye-shaye to muna roƙon allah ubangiji allah ya shirya musu da sauran mabukata da ba su yi magana ba suna da bukatu iri daban-daban muna roƙon allah ubangiji ya biya ma kowa bukatarsa ta alheri allah yadda muka taru a wannan guri ubangiji muna roƙon ka tara mu a gidan rahamarka ya allah ya Allah mun yi maganganu da yawa idan mun samu kuskure a ciki muna roƙonka ya Allah ka yafe mana ya Allah idan mun yi daidai muna roƙonka ba mu ladansa ba muna roƙonka ya Allah wannan abin da muka faɗi ya zamanto ya shiga zukatanmu kuma ka ba mu ikon aikatawa Allah ka tsare mu daga fisga irin ta shaidan ya Allah ‘ya'yanmu matasa muna roƙo gare ka ya Allah ka shirya mana su ya Allah Ubangiji muna roƙonka wannan ƙasa muna roƙonka ya Allah wannan ƙasa ka ba ta zaman lafiya fitintunu da suke faruwa a cikinta muna roƙon allah ka sauka kamana su ya allah masu tayar da fitinar idan za su shirya allah ka shiryar da su ya allah idan ba za su shirya baya allah ka yi maganinsu ka amintar da mu daga tsoronsu ya allah allah ka amintar da mu daga kamunsu ya allah allah ka amintar da mu daga abin da suke aikatawa ya allah ubangiji muna roƙonka wannan jiha ta mu kai mata albarka ka zaunar da ita lafiya ka sanya mata albarka ya Allah muna roƙonka ka zaunar da mu lafiya ubangiji muna roƙo ka sanya mu rayuwar mu albarka muna roƙonka ya Allah ka sanya mu ilimin mu albarka muna roƙonka ya Allah dukiyoyin mu ka sa musu albarka ya Allah matan mu ka sanya musu albarka ya Allah ƴaƴan mu ka sa musu albarka ubangiji wannan garin ka sanya mishi albarka ya Allah muna roƙonka aljannarka ka ubangiji ka ba mu aljannarka ya Allah ya Allah ka gafarta mana dukkan kurakuran waɗanda suke da bukatu ba mu iya ambatonsu ba muna roƙonka ya Allah kai ka san bukatar kowa ka biya masa bukatarsa ta alheri ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا يا أرحم الراحمين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 ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم تقبل منا اللهم تقبل منا اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين